أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد يوم ما سكر الله da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan safiyar ta lahadi sha biyar ga watan shida watan jimadul akhir na shekara ta 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda ya dace da yau muna takwas ga watan daya na shekara ta 2023 biladiyya. dan ci gaba da shirin wani tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan lokaci duk da mun samu dogon lokaci da ba muke gabatar da wannan shiri na tafsirin alkur'ani mai girma saboda wasu 'yan dalilai wanda ba za a rasa ba da yadda allah za mu ainihin ta da wannan darasi da muke yi na shirin tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan allah mana jagoranci akan abin da za mu karanta ya samu samu daidai ya kuma ba mu ikon aiki da umarnin da za mu samu cikin abin da za mu karanta da kuma nisantar abin da yake na ainihin hane-hane da izina da lura yau cikin yadda allah za mu tashi kan aya ta 72 a cikin suratul ali imrana kamar yadda idan ba a manta ba mun tsaya mun dakata ne kan aya ta ainihin saba'in da ɗai ta yau cikin yadda Allah za mu tashi kan ayata ta saba'in da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana na'am ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa qala ta'ifatun min ahli alkitab ubangiji ta'ala ce wasu jama'a na ahli alkitab ahli alkitab ma'ana yahudawa da yahudu ake a nan Allah ce wasu jama'a na ahli kitabi wasu jama'a na yahudawa suka ce ma'ana sun faɗa ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wasu jama'a na ɓangaren yahuda wanda suke mazauna madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ce da 'yan uwansu aminu billazi unzila ala allazina amanu ku imani da abin da aka saukarwa muminai shine aminu billazi unzila ala lazina amanu aminu ku imani billazi unzila ala lazina amanu aka abin da aka saukarwa wa'ancan mominan ma'ana wa'ancan da suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yahuda wasu daga cikinsu suna ce ma 'yan uwansu ku imani da abin da aka saukar ma muminai ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka imani da annabi shine musulunci bana su imani da addinin musulunci ku nuna musu kun yi imani da addinin musulunci ku nuna musu kun yi imani da addinin nan da suke kansa da musulunci ku nuna musu kuma kun zama musulmi irinsu kun shiga addininsu kun zama musulmi wajahan nahari da farkon yini mana ku tai wajensu da safe a farkon yini ku nuna musu kun yi imani da su ku tafi wajensu da safe ku ce kun shiga musulunci kun yadda da addinin musulunci shine waje nahar farkon yini mana da shi kenan sai ku saura akan kuna nan akan musuluntar da kuka yi tun da sahe har zuwa marace marace kafin faɗo rana shine wakfuru akhirahu ƙarshen yini ku kafirta shine wakfuru sai ku kafirta ma'ana ku fita addinin ku ce ba ku yadda da addinin ba akhirahu ƙarshen yini kaga dabar a ainihin makircin da yahudu suka kulla ba addini musulunci a wannan lokaci sai suka ce da yan uwansu su je su karbi addinin musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce sun shiga musulunci sun karbi musulunci ma'ana sai a yadda da cewa ai sun zan musulmi sauraka amma da ƙarshen wuni in maraci kafin faɗuwar rana kafin magariba su ce su wannan addini sun hita don sun gano ba addinin gaskiya ba ne don sun gano ba addini ne na annabawa ba la'allahun yarji'un wai dan a tunaninsu wannan zai sa sauran larabawa da suka shiga musulunci sauran musulmi 'yan madina suka shiga musulunci su ma su fita musulunci su ce a tun tunda yahudawa wa'annan mutanen da muke zaune da su dama su suna da ilimi na annabawa masu ilimi ne ana kallon su mutane ne masu danganta kansu ga annabawa tunda suka shiga addinin nan suka fita to ba addinin gaskiya ba ne bari mu ma mu fita shine da allahun yarji'un saboda haka wai danyin haka a tunaninsu zai sa su mutanen madina da suka karbi musulunci su yi shakku cikin wannan musulunci su fita su bar addinin musulunci shine da allahun yarji'un Dan cewa musulmi za su ainihin komo akan addininsu na kafirci ko su shiga yahudanci ko su komo akan bautar gunkinsu su bar addinin musulunci shine lalahun yarji'un saboda a tunaninsu in suka yi haka musulmi yarji'una za su koma ga ainihin shirkarsu na bautar gumaka su ba addinin musulunci su ta addinin musulunci wannan shine makircin da yahudawa wasu daga cikin suke faɗa ma yan uwansu su dauki wannan mataki duk dai na ainihin ganin cewa su hana mutane yin addinin musulunci su hana mutane addini na Allah saboda haka makircin yahudu akan addinin musulunci tun farko makirci ne wanda yake mai yawa to shine Allah subhanahu wataala ce wala tuminu illa liman tabi'a dinukum su yahuda abinda suke faɗa ma yan uwansu fa saboda ka abinda yahuda suke faɗa ma yan uwansu ko a ce abinda malamansu suke faɗa ma ainihin mabiyansu malaman yahuda abinda suke faɗa ma mabiyansu suna ce musu walatu minu kar imani da duk wanda zai zo ya ce shi annabi ne da duk wanda zai zo da wani addini ce na Allah ne kar kuyi imani ku yadda da cewa addinin Allah ne ya kawo ku yadda da cewa manzon Allah ne illa liman tabi addinikum sai wanda bi addinin ku sauraka duk wanda bai bi addinin ku ba to kada ku yadda da shi kada ku yadda da addinin da ya kawo sai dai in ya yadda shi ma kai ne zai bi addinin ku zan ba yahude kamar ku to shikenan sai ku yadda da shi to shine Allah subhanahu wataala ce kul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yama yahudawa saboda da dukkan masu ra'ayi irin yahudawa Allah ta'ala ce a gaya musu innal huda hudallah ita dai shiriya ita ce shiriya Allah saboda haka shiriya ita ce ta Allah dace shine dace na Allah wanda Allah shirya da shi shine zai zama yana kan shirya saboda haka muwafaka kuma daga Allah take Allah shine kewa mutum gandakatar ya masa sa'a sai ya zamto yana kan ainihin shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto yana kan addini na Allah subhanahu wa ta'ala sauraka tun da shirya ta Allah ce sauraka an yi ta ahadin musulma titun au yuhajukum inda rabbiku su yahudawa me yasa suke ce ma 'yan uwansu kada su imani da dukkan wanda zai zo ya ce musu annabi ne ko ya zo da addinin Allah me yasa suke cewa kada wanda ya yarda da shi sai wanda ya shiga addinin su Yahudawa sai wanda ya kasance ya zama bai hude irin su sannan su yadda da shi saboda ka an yi ta ahadu misal ma wutitu wai su a tunanin su kada su taimaka ma wani akan cewa an ba shi irin abin da aka ba su saboda ka su a tunanin su bai yiwa a ba wani annabci daga cikin ainihin wasu jama'a wanda ba yahuda ba dukkan wanda ba ba yahude ba ne a tunaninsu ba za a ba shi annabci irin wanda aka ba ainihin banu isra'ila annabci ba tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin banu isra'ila to a tunaninsu bai yiwa a ce an ba wani annabci wanda ba cikin banu isra'ila yake ba shine an yuta ahadun cewa sai cewa an yuta bi ma'ana Allah yuta ahadun cewa ba a ba wani misli ma'utitun kwatankacin abin da aka ba su ma'ana bai zai yi a ba wani annabci ba misli ma'utitun kamar annabcin da aka ba su su ainihin banu isra'ila ya zanto